alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wona ala tallaten dow ko kolani ko kisinomo danna annabi mo bawi mouhammad min ketama min ketama mouhammad te ana ɗum jonana sabulu anni min ɓurata noon fo jandi ñolojulu jolo o kola gananna riyadu salihina fasoroñin ka da muta fotike ka tentandi yo commin wala tambilalo Eh, ndantanu hadisi tallundi kononto jamanto sa ñina mun na wala da kononto jamante o mbo commencé la hadisi eh, tawworo jango ñinna la wo hadise o ñin aɓe ɓunda o ɓundañin ɓe dendi min ne wala mu eh, babul muraqaba ko wala mu kantaro kantar ñaadi wala mu ke fao kanta ka ala kanta ela kuwol to iɓe kuku kela yakata ya ifankanta ay kanata wula ala kasidaje ayo commencé aya dantanna ayo ayolu ñunulu aya domanin kuntu je ka yitandi ko toña eh, ka ala kantela kuwol to mo ibe kukuto iñanta wo kanala jela wo aya folowa ko قال eh, تعالى alladi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi ssajidin ako alladi atelem alati ala atelem man sodi yaraka atele keje hina taqumu wato mi yalon koye kallo ikkilingi iɓe naafilole ikkilingi ɓe dulateɓe alabatole ikkilingi ɓe dulateɓe kuula ala ñakeje wa taqallubaka fi sajidin a ninni wato min neɓe jama kono ɓe alabatole ɓe salola je isalonka ate alañin atele keji je woto ila kuubu kanukugama oto niŋ i be kuu miŋ ke i be a jama kono walla i be a ke la i kiliŋ i se ko alla ñaabe kaŋ qala taala alla tala koten ke wo huwa maaka wo huwa maakum aynama kuntum atare baalu fe ali be daawo eh, ala la baalu fe ali be daawo daa saayin wo ala madama ala baalu fe ali be daawo daa ko woto e be kuku kele saalon ko eh, ala i e ñante hakkiloo tulaatu le i kanata bula kasi daa yo ñi maakum ñin ka fo alaɓale fe dolu ka mistake ko soto je fasorode ka fo ko alaɓe dulaɓee to hani bari alaɓale feere ala londola wala mu a baali kalamale haliɓe dawode haliɓe kukuto a baali kalamale bari alaɓe santole comme ça ayo fo ñamin ko ataleɓe sago santo ay kalka samar wala arta summa stawa alal arse wala ma tarta anata tout ate fof naata temme sawo sanndo walla mo ala reso sanndo yo sayin bari aɓe santo ñawa ñawa kuubu ka duŋama ka fo ko kuumu ka nuŋama comme ça aɓe santo ka fa jamfata moolu le ñaamiŋ e, ataɓe laare so ni wankoɓe jamfata ñoola ñaamiŋ woya tinna kuwolu dole mabama hani wonteŋa ko wala fotan waate wataɓe kukuula a ba kalama yo woto saye ñiŋ ma ka ñim ma iya min bija womu ala londo lati ala londo wala bal fe wo alla kubu ka nukuŋama wa qala taala ala ko katenke inna allaha ala wa la yakhfa alayhi shay'un shey'un fenne buka nukuŋama fen buka ma fil ardi bankoto wala fi samaa annu sa sansanto fana fen buka nukuŋama je kando atade a ɓeede annu aɓa ɓe kalamale qala taala ala ko katenke inna rabbaka labil mirsadi ala abe e, kantaro abe kantarol abe abe mul kanta kan de mulmi ya lon ko e kay en da mi kala tambo ke abe kantare ne da be batu kam wala ma ke do mon ninde mon ninde ke e sabana ne nyi ayo fo juwe bata do ga na da da mi ay mol lel la kumo fo mi ya lon kulmi le yen dan tungalti labango inata halaki suratul fajr kono ga fo ko alam tara eh, alam tara عفوا أذاه وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ولو مكبر أي من تولو فو آه، أي من تولو فو أني يننتيا منك أنا تل إنار لبان دونا على كم فاكون أنا تيجان كرو جندي كم ولا تنا كافوكو إن ربك على لبالمرصاد كم مولا أبي كنت كان مي أنا كي يندا ake ñenta awe ñenta kanne ke ɗuma nin ɗaman ɗin abo koronta e kotot min lummin na wulo late kan wulatin na hadiso ka fo ko ala toñendirlani a jaɓe toñendirola ala ba ɗema kanje ala kuloye sonaren suga ko suñaro ke bari mo buka kalamuta e mo ke place to bara buka aɓe tiñaro kela bare mo buka lonno eh, mo ke mo ɓe ɗulato aɓe kasararo kela mo buka lonno ala ko in kila ko ala ka toñendirla ka ɗumondin domandinga la pour yin ma nin ala ko koñin dunta fo sayenga dunta fa kaŋoto niyamuta sakana kanano walatina firauna bi jeyaɓe tilimbaliya kela fa ka ala yalu be kumande alama alaman kuka ala ya bula jele ala fita fewo fen na de la lum min na bulolata kan wolum aman kana koten yo ko kotenke kala taala altala ko kotenke yaalam ho inatel ayun wo ma tohfi sudour atele ka i ña den newona juuɓeero ka ke ña ngolosi ke ña ngolosi e, ngolosi to juuɓeero ate yaalon ne e kam min juuɓe jaalon ne mogata sirna wato dool e ke fanke koye ñamantara kuwo ɗo kan say ka juuɓe ne ña tañola ala ka ñaw ate ibo to juɓero miyalon ko hanimi ini min fomɓe sirin walla momin fomɓe ɓe conséquent bukalon koye i hakkilo bo koñin kanne ala kate ñaaɓe kanne ilo ñako ña e, feña juɓeroñin ala ala ba a londinne ala ya lonne woma tox fi sudur bare ko ilo juɓero i ka wuli komin fon kamma i sondomo kono min ɓe maboɗen jee akayo fon lonna to sa ni ba kele salon ko i ba nukunna mollel la bare e, alaɗo ndu gunnooma woto sayi si fankanta wala tene ñin fankanto bunda adula hadis o min nata je comme ça imamu nawawi afa ko ayol min nata je ko asiya bata de eyo sa ni nata hadis taworo e jaw nga kuma sa ko ammal hadis bar ñin hadis o lo hadis o min nata je ko Eh, an umar bunu khattab yomuta umar bunu khattab lema radiallahu anu umar dunia kalo baynama nahanu julusun tuma wata dole sotota ko tumontol ɓe sirin nu e nder rasulillahi sa sallam kila feje zata yomi lundo istala alayna rajulun ke donata funtin kannan eh, teron kono sadi shadidu bayadu thiyabi ala fanoɓe koyrin kolenke o shadidu sawadu shaare ala ala atiyo fana be finnin baake atiyo finda kolenga la yura alayhi atharu safar mo buka tamo taman se jabala wala ya'rifuhu minna ahadun andumo fana maalon un kono wo be mi yitandi kewñin no ko ka kuyata baak folo folo a tiyoɓe findin ala fanoɓe sénéar wayitandi ko molo mi alon ko ɓe sabatirin kundala to wala mu capital ko o kono secrétaire manke santon kati yo bare eh, sa en woto nyin asikena kena waɗanan capital ɗol to ako la yura ale asaru safar wala mu bari tamo tama jaw tama sey mo buko to aben aben na ne sate ko konon kolam hani la yarifuhu minna ahdum bari mo fanan ma suten kon kono sayan kabru wo da sa ala koñin kewñin ne ko jakala wata woto sayan kew kana kuku fo akana kuku ke mulbebe mulɓeɓe hakkilotulata because mono mi anon ka kenyani na ta wala nyama eh hatta jala sai lan nabi sallallahu alaihi wasallam da fata da sembe ki asita kira fo nyakoto fa asina rukbatayhi ila as kumbalin fulo semen de kira kumbalin fulo wada kaffaihi ya bulu fulo lande ala fakidehi ya wudu fulo kan wala ma a fan sindika ka fan majito sindi kira nyatlewna ka a fan bulu fulo lande a fan wuto kan qala ko wani ya ko ya muhammad kabira ko ya muhammad sai ka ku yana kotan kandu mo daji ko so men bala wayitan ni ko molo mi yalon ka botanan capitalo lo kono capital ton kolu jama jama mulmi yalan ko eh, eh, bolto kundal to wolo respect ko do bije wol ko wolle ko wolon ba katambe santo sifa dolla sa bare mo ay manya min geta womu capital kono daji gol kabira bare kabira ko ya muhammad akoyte muhammad kafitali kono kol fana muka kila kumande a tole buka fa ya muhammadu o tambo ka kila e kumande ala palasol hanni atar kafirol min lu fonu ya lon ko man tar dire kilin e fa ya ya rasulullahi wal ka fa ya abul qasim ite qasim fama buka kumande a tole woto mo alfa dawda e eh, kapital ton kolu kumande a to lo jamano wala lon woto sa kabire nyin ya muhammad santon kol wallel ko ila baluwo kono je kol wala kana e ga kila da to kuno yo itul fonu itul min danginara itul ka fay ko ya allah wala ya rasulallah ita alala kila sai santon kol ni wala wala ka fay ya muhammad nin kafiro wala ka fay ko ya abal qasim ita kasim fama kabira ko ya muhammad ku ya ako ako wala nyama akbirni anil islam muslimi yala ko ba muna fa muslimi ya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya ko al islam muslimi ya wada an tashhadu an la ilaha illallah wala muyassidi akum man satake min ka batu tonyala abato abato balu abato abatu bali as motora fo ala wa anna muhammadan muhammad fana rasulullah atalum ala kilati eh atadronu annabi mu dum yalan ko ala ya ki pour ka ke annabiyo labangoti amanke ko to ko ya mo mulminu kana ke fa sembende annabiyo mo yala wolu kila walla kumo indi la ala ko e, kila ko wala ñama ko e, ibe seedi ala ko ala mu doronnom man sotu min ka batu ala bato e ke toñade a batu ɓali ay mo tora a bato e mo nafa fo ala muhammadu ñin ni mun teti ala la jongole munti rasulullah ala la kiila la munti ha ala la yente fana ala la yen kiinan yo i be ala wala pour que keno musilimo te la musilimo ya sa ni yo ke wo tokimu salate salo ke o tuuti zakate jako bondi wata sumu sun karo sun wata hujjul bayte bungo hije kawa bungo hije ini setata ile sabila ni ya silo soto o silo soto nyanga bo kono e ya jana kendi ya soto ya nafulo soto kale dol fana man mantare nyaata min satin min si baltara je comme sa silo nyinga kelola bije walla ite silo soto la bare isitano la bare ni ta ma tuma minna ila be kasara bala sabula ikoma wo sifal natara wota kela comme ça business businessman ando ni wurta doro itar kuma min elna fuloñi sugol binala ya ɓe kasara wo sifal wo saye wo janni wo ɓe lamani a sotala nafulola karolo mo ñanda mufula walla molo mi lon ko atewo marlen dimbayal lella o dimbayal naata bota ƴe tumala min ne mura taraje min ɓe kantala o ɓatinnala kuol beɓe tiñalal nafuloñi ala dimbayal beɓe tiñala kom walla Eh, ani molle ɓe sirimi yalon ko nata tijet mamin na wolɓe kasaro kela dimbal toon omo sifa wol bemu lanjirota miyano kosi mobalno kata hijol ako kaɓira fo ako kala kila kala jibril ko wale ñama womin woluntawñi min nata ako sadaka taw woko kila ko i toñala ilko mumin fo de walla toñalam fa ajibna lahu ako fana yen kakuy ala fa kone ko esa alahu i sadde ko ayani aka ñininka ni waya ba ka faya toñalaw sa ta ni ko ñin kay ka ro min na aya jabiro ngo babulle kato ni mo alafta ñininkaro kela fenna ma millo ni aya ka ni ye bandi ñininkara ka fo le yo abu ka fo ye toñala sayen bari ni yaje mo e ko eh, ku ardu ma be nyaari le yafotuma ka to e toñala wala mo ele jabiro korakitala wo ke exemple aka yitandi lele ko e kañum min fa aɓe lonni mbula ba sa fo bon fo ila foro nin detaɓe bendi ɓendinne wala tina kaɓira fo mamanayi bandi ñinka e nyaala sai yola fam jeeyo bar ñim manki dino dino kono mo gutati de nyi dino nyi lonne kabiren kila ñimmi kumu ay kula ñinin ka kila fo nyaala ñamen tol mam mit lon sai nga fele akoy akoy e nyaala woto sai ay ko nyi ay lonne kala ka wala nyama akbir ni anir imana kai dan ke niya fanan na ku wo fanya ba ba islam wala fa sai lima niya fanan wo fanan fanya kala ka kila ka wala nyama an ta'budu an tu'mina billahi lan ke niya alala wo malaikati anala malaikulu ko malaikulu sotale annu e bijele mi alon ko abe nyaton ko ko jibril ni mikail ani ani israfil israfil wala mo mi alon ka ka buto fe ani malakul mot mi alon ko wala mu Eh, saya malayko to dol ka fa azrail bar min sa hayra wala azrail wo manke saya ko dol fo ko jina tole mate yo bare muslimul eh, kitabu sahayar ngol kono amantara woto ko saya ko to mu azrail lati eh, yo e ka fa la tol min benata e ka fa malakul moto woto saya wala toti mi an ko sahayata la koto yo ka dangene ko male ko ko kutubi hande dangene ko kitabul sotata mi alon ko ale wol jinda ne bi mul ko rusuli anala amul fanan ko kilari amul sotata mi alon ko ale wol kinam mulkam kam wala yomil akara no dangene fanan ko al kiyamul be sotata o tumin anisi dankeneya fanan ko dangene bil qadare alala la tewla wala mo alala fen ko lanyino ko kuol kuol ka kela ko ala alaya lanyini nyame kuol ka kela ko ala ala ni ala anun alay ku ko lanyini wala ka kela sayiɗa geneyawol a koleyata wo wa sharrihi wo sarrihi wo lañinoñiga koleyata walla soniyata e dangeneyawo ɓeela kala kaya ko o kew ko kiila walla ñama kotanke sadakta i toñala i toñala fo kala kaya ko akhbirini in kibar fana anil ihsani kuñi ñandola biko sa fo ñela munamu eh, muslimiyata yafo ñe munamu limani sa sai ye kamal kay dankeneya e kamale wala mu ila ku ay ñiña ay pabeng ay bete ay beng wala mu munti kala ko kila kila ka wala nyama kan ta'budallahi ala madu ka annaka tarahu koy nyaabe ala fon kanne yi ala madu koy nyaabe ala kanne ko misa ni mo ala ni a ah, tara ko mole mu sayi nga fele lorin sayi be bato ke kan nga nyaako yala wo bato nyi go ke ibo kila ay nyinya ruyin kam ma son ay son ko to nya to nya kay bato yin bete abendala sayi fi nyaaman tara kan nyaaw nya batuko i nyaaba ba kanne ako bar fa illam takun tarahu bar nin a tar ko buka batuno ko nya ba kanne sai wota batu ko ate nya be kanne kan Nga wala fanan tangira bawo ni ta fo nya ba kan sai wote be batu faso min ga sai kabri mo keno woto sai in igi ta nya mi ibe gila igi ra igi do mon wala mo ya ya ya batu ko misa ate nya be ta kanne kan wa nya o be kanne yo bar sai ko ita nya ba kan wo nyante furan la palaso min ni man furano woro woro say sai abato ko misa ate nya be kanne wo place o ñiŋ woto niŋ futata woto woto fanaŋ kuñiñaate kala kaya ko wala ñama ko akhbiri nin kibar ko tenke ani saati alkiyama lu nun wobe kela wati jimala dun tuma jimala sambera ga kela wala lun jimala duniya be banna alkiyama lu bel wala wobe kela wati jimala kala ko kila kaya wala ñama mal masula an ha bi alamin sa'ile ñinin kar moma wolon katammi ñinin ñinin eh, kar moma wolon katammi ñinin kar la fonte wala mu wo ikan ñinin kay joye min tenteng he ndema woloyti de imalo ñaamin fana maalo wala ñaam homal masulu an ha ikkantami ñinin ka nta manke a kuoto bi alami nin ka lon mina sahili ite ñinin ka la foŋoti wala mun ntema kuoñi lon ka tambiita la imalo ñaamin maalo wala ñaam ntenita ɓe kañanta jee lon do tole ntemalo commissaire fana maalo kantu ala ko a londo wuɓate ɗam maale bulu amowo dimola amadi di wala na kila kaya ko uh, ah, i min nyinen kala, nte maalon ka tambiita la wala mbe maalon kala kila ka uh, jibril ka wala eh, fa akhbirni woto sayin kabiri maalon ngalon to ñato ña ngalon koye maalon adunte fanan maalon kantum mune aten na ngalon ko alama foye sayin bari fa akhbirni an ka bara taman solo yo lon ko ça nte fo nga taman solo nyam woto sayin kibari a taman sewlo Eh, juɓe kila ka wala ñoo an talidal amadu rabbataha wala mu moya eh, jong la eh, a mari o wala ma maralla o wulu wala wo koto muneti lonnal nata ñoo sababu wo joyela dole ko wala mu mole ta fala bon sa marallalo marallalo minu ñanta kila marallato wallel ka kela korele jongote wala mu ka ka tamayla korel la yamarola wala mu kambuga tara marallalo bulu kole la ka fa al kete ngai ko nyama al fas taraji ya dimu min di ata kole ke bara telefon ka kata nabe ko kala kata mimbe adungu dunyande la yoke dole ko hani fenko eh, molle libina eh, fenko kuolle libina fenke la fala bongo sai jongole na fole mara kuolla ye mara kuolla fala bongo sai woleke eh, i faunu ila ila marallari marahulla comme ça kolbe yele malal kul be yana mala falaba musa minul ka ke mara mote wole na ke mara lalti o sifal yo adin fasar fasan fasan jamal fataje bare ko ko nyun kuluba mi de wala mu eh, eh antali dal amatu wala mu eh, jom muso min ba ta fa mara layo wulu ko an tali da la'amatu rabbata ha hawra mu eh, muso ya amara lawulu eh, wo fana atamu ala alam alkiyama luma taman solti wa antara alhufata alurata wala mu sinkense tamal almi alam ko ngaybe ngayberi ngol mi alam ko eh, fanin tayaya tinna iman eh, feto ya tinna eh, ngaybo fon la kalabanda wolu alimi yanango sinken sen tamu kantu fuwareya yatin hani samato fo mi yanango bari ne buko sorno ena tara ko wolo ru'a asha mi yanango wollele mu e, saji kantala de be an kanto mi la do ko te fenten fuwareya wala ke dum be an kanto wo mo si fare bol le jede ta tawalo na fil bunyan wolle bina nyo danna bunjallo la bumbalo la ni waje wato min ne salon ko wol mu taman de kayitan de ko alkiyamalu asutiyata koye ko ñunnele mo a taman sewolte ako summan talaka ko ako ketawla ko la kewo ñin naata koodi a tata falabisa maliyan wolo ma tata ɗoman ndin a kabira a wuccita ɗoman ndin doron summa kala wo ko la kila koye a umar ita umar a tadiri mani sahil yaron ne jumala mu ñiñinin karlati kultun kola ñamako allahu wa rasuluhu alam ana ala kila le ñin ñinin kara wolon kan ɗum tolwol kayen dulu mo ñin kalan fona lo kala kila kaya ko innahu fa innahu jibril kaya ko nyimmin nadata jibril lamu atakum anadal kanne yuallimu yuallimukum kali karandi kali londindi amra dinikum alla dinu la kuwalla sa nadata nyimmin li nyinin ka puru nyin kama mo puru moye nyin fengdu be nyinin ka nyola la teng ata feyara wala tenna jibril nata anata nyinulu be lendende nyobala kaitani ko mantol bina solla nyinna watola lam kando ñine musime ya be kafun kafun ñoma ka be sen yandi set sa pour moye wala ñine nga jama jama janni hakil bulo be la wala tan jibril na ta e ka kalawnu ke ay ka ko le ke ni ya tande ko mulmin bisiri ñanti ñante la hakana ku mo men fo sayin ana ta kila ni ga kila na ta nyin ku balu mi alon kwa e di no bunda be ka funyo ka be su tende ka ke kuma kan dantante a tanko ya sonya ñine mu ayi hadise mu hadise sahara ndum yalan ko muslim ya filale num boukari fana ya filala eyo bare imamu nawwi atey min ta ay muslim la filaro a wala sama nan jang hako mana tale do amadou rabbata ha imamu nawwi na tay kuma kan do fasara ko hako ka fo ko e, dingu ya e, jo muso ya alamara lawulu e, alamara la muso wulu wala mu ay to eh, ha sayyidatuha woloma e an wala be kirate atla bosite mana huwa ko kotoñena an takthura wala mu eh, ni ka jonglu futu waisi ya hatta talida al amatu wala mu eh, fo yo muso e na musudo wulu mi yalon ko ate atla jo ya ko na be marale min bulu anin wala kafuta anata diŋ won ata di wuso wulu Eh, awulu kabira awulura wo kera ala bintali seyidi ha wo kera diŋo ala jon ala amarallañin na eh, kuntiyo ti wa wa bintu seyidi andum kuntiyo ñi eh, kuntiyo ñin dimmuso wo ɓe kunti place wala to ako mooli ya fasaro ya fasaro wala ko bisa sayi mɔɔ min y'a lɔn k'a bɛ maralen muso min y'a lɔn k'a bɛ maralen mɔɔ bolo bari a bɛ jɔya la wɔtɔ walama a la jɔ a la fɔrɔ a la bɔs walama a la a maariyɔ min y'a lɔn ko wale ya walama wale la jɔngɔ maarete sa wona wona kafuta a tana ta bɛ jɔya la won a tana ta wulu a ye denmuso wulu wo denmuso min a y'a wulu wo denw yin sa ye wo fana wo fɔrɔ la ten yo manne ngolu ka fo minna forofula dimo woni mi yalon ko ala kilin karatani kilinum forode wala mi yalon ko amari e a eh, bamala mu jogote a famam foroti woy ko konde forot um forot dolu ko ko dolu ya fasar wala nyam yo bar dolu ya fasar fasar nya dola mi yalon ko mankinin comme ça nga fasar fasar nyamin fo folote hadisi Eh, taworo ñawti ana fasaro sai ganata hadis taworonin kile ñawti wala mu eh, an abi jarri yawmuta abi jarri mami junduɓe bunu junada jundu bunu junada wala ma toti wa abi abdurrahman yamuta ñin ani abi abdurrahman yamuta o fanan nami yanan ko moage bunu jaɓani ñummo fulol be nyi hadis o be la almal dunya le fulobe ma Eh, anna rasulullah sala ñunu be amure kila kisana wa kala akala kila ko ittaqillaha sila alala haysuma kunta ibe dawo da sila alala watibe e sayyi'at alhasanat min ku yo kite bulus ku nyima bulanda annoma tamhuwa wasu ku nyima me ya bulanda noma wasila ku yo nyen tutu wa khaliqin nasa bi khulqin hasan nibe mulu ke ku kenyo ala kula isi ku kenyo ya ku eh, daji ko kendola nin fana rawahu tirmizi tirmizi hadiso ñin fiila wa qala ko hasanu hadisum hasana ko hadisi ñin go tirmizi hadiso ñin la ko hadisi ñin yo hadisi taworo ni kili fulanjan wala mu an ibn abbas ibn abbas ma radiyallahu anhu malama kala ko kuntu khalfar kuntu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam dara kila koma yawmal lundo fa kala konye ko ya kula bai inni uallimuka kalimatin be nindila kuma kannulla si hagilotuita de mbine nindila kuma kannulla si hagilotuita de ite dinni ihfadillaha yahfaduka ala kanta ala si kanta ala kanta e faŋo to ala si kanta ihfadillaha ala kanta ye ala tanka ifaŋoto tajidi hutu jaha ka iba tarda ye ñato wolamu ila sinin ni ala kanta bi iba sotole ila sinin to ni ye hakkilotu ala to sinin nin kunate kan ala be kanta to woyda sa alta ni be daniri kela ibe ñininka daniri kela fasi alillahi si ala damma dani waiza ista'anta ni be de maroñin na fasta'in billahi de maroñin ala bulu wa ala misalon ko annal ummata ko mantolu mume law ijtama'at ni bere kafta nyoma ala an yanfa'uka bi shay'in purun kan way yeta nafa fenna lam yanfa'uka in teta nafanu la fenna illa bi shay'in bo fendron kadi katabahu Allahu laka alay min safe wadamma is wadamma la kenon har mantolu bele kaftanyo moy koy kene ite den nafa wol bele koy kana ite harje fendi te harje ite fendi no le fo alay min safe o da ma so da ma dino wayne itamaw par ni wo mantolu be na ka fu kafu ñomay be juru mata ta ñokandu lakin ala ayadu roka pur yete tora la yadu tora no la illa bi sey mbo fenna lam eh, eh, eh, Eh, sama wala an yadurruka bi shay'in ne la lafite pour ke tora fenna lam yadurruka te tora no illa bi shay'in fo fenna kadi kataba allah alayka fo alay alay min da ma safe kunne so da mallano e kam ni ko e ke fala ne alama lañine ye faala itul hani bele kafta nyoma ite fano ni ko la lafita puruke ke ite dabare hani bele kafta ñoma nin alama lañine ne e le te dabarno ni ay je e dabari isalan ko alala ñinen taw wo dabarole ñinala itoliyo ke wo mo ke saro adarabaro yimbe lalete kanne woto sayite fenkeno la fu alla yentami anno ako wurufi atil aqlam wo la nyino yente gala kalamin no cikata sa o bantala o jeffati sofo andu ya safe damin wo jatata sa moto tutuno la wo memen laate kandure salon ko wala la nyinente sa woto ifanda handi e eh, mira la mira kotenna den den karol kotenk ida kulu ke yi ala dayni yi silo muta eh, sa min be kela min kete salon ko allah ñinen towol ako rawahu ñin eh, hadise o fanan tirmidi la fi ako hadisi ñimalamati andunga hadise o sahayatan o fi riwayati tirmidi tirmidi la filari ñaɗota ko e fadilla ala kanda tajiduhu amama ga isasoro isala kandaro ilen kandaro ñin nafa isatara e ñaato taarrafu ila llahi fi rrakhai ala long eh, soneya wato yarifuka fi sidda isayo nan kul dutebul wato min ala si ifanan kalamuta wala misalon ko annama ahtaka kuumi yalon ko i foota walla min foote e ko kuumi yalon ko yiromin ñanta ɓoyle yiromin ɓoytala ɓoyo foote ko fengo min ñante a ɓoytale a ñante kuuɓe tera bara nata foye ko lamu yakkun li siba ka wote sotonola wote wo man keyta sotolate itila yamera ko ɗomon dindindi ñimɓen faala hani wote ta fanola wannama a sabaka he barikaari fela hen sigo ɓe kate annama asabaka mi ye soto mi ye simo be katen kadi lamu yakul ukhte ka wota fono le ko hani abe kete nyawe nyama hani si fere nyawya fo wo si simo kati drong wala mu isalam ko anna nasra de maro ma as-sabr wonin lo kata nyoti wa anna al-faraja eh, soneya kano ma al-kariba nin ko le ala katara bending ya mu yin kanata dutal naman dudan nun kanata kelam woro sai e nin koleya nata wato wadi salon ka sonya lam ni ya ye ko ne salon ko eh, koleya koleya isi la koleya wa anna ma al usri yusra koleya koleya sonya sonya wala badin nan karon ni ya ya adura da mun faka koleya de salon ka ta sonya ran nana ta du anno aro du ko la yenda ka sonya lam eh, ni hadiso ay din wona la bare hadiso nyim man dolu be sa tare ye famu na fanga ta na fanyim banwala atna kira sallallahu alaihi wasallam ko utitu jawami al-kalim wala mo kuma kawno ki kaf nyoma ka dunkulum ba mi alon ka beba fare na fala alewo chance alewo alewo ala kay nin tara na hadisi tawara num sawa nyawto ko ana anas yemuta anas radhiyallahu anhu alama dunya lama anas ma qala ko innakum atul la ta'maluna a'malan alka kudul ke hiya adakko fi ayunikum atara kalbukum ta tanti wo kul ka kala wul kundin din din din din fala bon fon bu kala fela a suten wala a telefon do ya tale fe mina share katam hani tika so fon wala ma ko ko do ka talo ka jere ko wo nyum ko la kuma ya bale ya hanti ka so fon mo sifa kunna nauduhu n tottata num ala ahadi nabi sa sallam kiila jamanol wo siifalo ndol ko muta minal mubikaten ko muta ku halakir kuwol lelti kawndal ko wolunin momo bulata wol tawa i halakitale ni ben dole jamano la kila la history karan walla saka koy e mala ko tonya tonya muri ka tar lori ne ka tarbiya kan dino la kole ko kumal fo mi yalon ko wolo ni moyo fo si mo halake no bara sake asake politique diamo defam asa fo very simple le asa be sone a fo aya fo fo nga i e camera ko konti bola tala walla e bula mola mi yalon ko be am kan dino la ko la bulo mola e kuma fama mi yalon ko wosala dino fo mo be tiñanol musi diyamuna e diyamu mola eh, dambe karola walla e diyamu mola eh, personal problème a te diyama kuma fo wala ko mi yalon ko wosata la balwo fo mo be halakinola bara fo ake simple a ki whatsapp a dunia kon kono walatana ñin saybo ko akali ka kumodolu fa rek ali kaje ko ku furin din din din sita facebook live ay kuma jaw ba fa je mi yalon ko wo wo kuma kan ñin sala bal beti nya bara sa ko kuma ni walatana ko ali ka kumodolu fu mi yalon ko ali ka atulu kaje kuma ku fendi ku fe man din din din ko muta ko halakir lan kumo led wala mu biqat wa imamu Eh, nawawi ko wala ñama ko almubiqat almuhlikat wala mo mubiqat wala mo halakir kuwol miya kuwo mi yanon ka ka mola baluwo be tiña nani jaw ko an abi hurara muta abi hurara radiallahu anhu ma qala ko inna allaha ala taala man saba ya gara ka kili ala de وغيرته على كيليا فون وغيرة الله على فون كيليا بافون تعالى من سبا أن يأتي المرء ma harama allahu alayhi wala mum moye kuwo ko ko ala ya haramu dima he ni o ke o mo isa ala burata ala kiliya nyum kono sa woto sa en kilo ye kilo la e, fengo ma aka aka aka kam ma nyami nganda kala fi ka makato bay nyami isa lon ko ala la ni ala fana ya haram ko ma isa lon ko fay kam wala nyama ndunga ka halako parade kam wala fana nyaam ako taworoni hadisi taworoni ñin hadise o na alay Bukhari ni muslim men dara sahayala yo ni eh, hadisi taworoni lulu ñaw ko ako hadisu sadise eh, wala mu ah, ni bundal hadisa ba ñawta ko an abi hurairata abi mu yamuta abi hurairata radhiyallahu anhu almal ɗum ñalawa ko annahu sami'a annabiya kiramo yaqula ka foko inna inna salasatan sabal mo sabal tarta min bani israila ka bani israila ko abrasa bala jawti o aqra nim momi yalon ko a kungo kumbusi mo mi yalon ko a kungo do wa ama nim finkinte aradallahu ala lafita an yabtaliyahum pour alay laye jarabi momi ye lon ko balajowo bala ani momi ye lon ko a tiyo kun buusa titi je uh, ani momi ya lon ko a ñaabu ke je finkintalo mata ala lafita pour puruka jara ke jarabe ke examun ndi ke test fa ba'asa ilayhim malaka ya malaiko ki kam fa ata al abrasa wo malaiko tata balajowo tiyoñi ya momi ye lon ko balajo eh, kuron bala ala ala ala halo bala balo nyin na kola ka yela balo eh, nono nyin ka yela ma ka ta don e ka yemo fi ma balo be koyin koyin de wala mo koya balo nyin be tombi tombi fi mo be je bol be fi eh, ngali minande kala kayo ko ayyu shay'in ahabbu ilayka kayo ko eh nyim bari nyim molo nyim bani salam kollo mo de ako akala onye maleko onye ko kyonye ko ayu shay shay'in habbu ga akala ko ite lafta muna fauna bak qala launu hasan wala mu e eh, mbalola al alhaalo kola nyinga ay eh, abete ma la wala sel wol jildul hasanani eh, bala fata bala fata kendo wa habu anni alladhi qad qadirani an-nasu me nyimmi be nyimmi yatina molu nyambutan na bombala fa masahaho wo malaiko yo mo balo mo si wala nyam fa zahaba anhu qadrahu wala mu no ni nyaw min ba balo wala ni kuro min bala wo be bata bala wo utiya launan hasana ina ta inata e, mulun nyima badi ala qala kay ko fa ayyul mali ahabbu ilayka kay ko sayin na ful faso nyima la mu idafta min la qala kay ibil kay ko nyanko mo aw qala bakara wala e, filar la ko wala e ba ni so afana ay nyimbe am bala de ako nyanko mo wala so sakkarayo bara mi ye hadisoñin fiila wala sikan sikanta comme malam fa ko ñankomo eh, walla nin so bare ngamira ñankomolam kala ko fa utiya adnakata al ashra akoy nata ñangoma konoma di ala fa kala kay ko barakallahu laka fiha alama alaya barakandiye alama alaya a ayirwandiye fa ata al aqrata do wala nyaama kata nyin kumbusi dum fana yalla fa kala kay ko ayyu shay'in ahabba ilayka ila ahabbu ilayka ila mun fenda la baka kala sha'run hasanun wala mu tinima wa yadhhab anni hadha alladhi qadirani an-nasu mulu nyawunta na nyimme nyinti kumbuso min naten ay bombala فمسحه فذهب عنه وموسول نياما تاتا وعوتي شعرا حسنا كي نيما ديالا قالا فأي المال أحب إليك akaye ko naful façon ji manam ilaf tamina la qala akaye ko al baqara al baqaru nin solo aw al baqara akaye ko nin solo lafta walla fa'uti baqaratan hamila nin si kono ma diala wa qala akaye ko barakallahu laka fiha alama ala barakandiye Pauti ala may tare fingentia ya ʻole nya mpaka la kaiko ai jusai nya na habbo ilei ka ila fata muna labake kala kaiko ai arudal lahu ilei basari aley nya mura fa ubusiru na sahurizimuri geno. Tamasa ha ho ay ai inyimalego ai nya muso nya fa faradal lahu ilei hi basara ho nda kang kala ka ka fa ai lumala habba ilei ka, a habbo ilei ka ila fata na furi fasod nyimala kala kaiko a laka namu bea mesong ulam sajiol numbal. fa otiya satan ina inara sajiodiya walidan wolmu wulula wululayo diyala fa antaja hadani yimmo fulolla la wala eh, wuluta wa haza eh, fa antaja hadani yimmo fulolla ila eh, konomal wuluta wa walada hada ñin fanana yawnu fanana wuluta fa kana ali haza wadi mel ibiri ñin wulumon eh, be faren ay eh, wulumon fande ñankomo walla wale hada wadi min albakara ñin ɗo eh, ay ninso wulumon fande ninso walla wale hada wadi min alganami ñin ɗo fana wulumon fandi sajiyol summa innahu bare wo kola ata al abrasa wo malaika na nata muru naŋ ah, kata finkinteñiŋ kaŋ bala balajawti nyen kaŋ fi suratihi a mulum fana mulum be jaw yarin a fana a fana anata ko wo kyon tasanu nyame wala ma fana a balo e kamera ko bala je wala bala aw surati wahe ati wo ke a te tasanu nyame ñiŋ male ko na naata wo keeñaa kiliŋ na tanan wala ma fanan fuwaari malamu lemu bala jo a bala ngaw ŋaawo ŋaawondiŋ aniŋ wo a woñoŋ maa la taata kila a tata wo fanko ko wo bala jo tiyo ya kaala fa kala kaye ko rajulu miskin te walla miskin wala kadin kata ate bi aljibal wala mu eh, fi safare wala hibalu fi safare na siloñi mbetama silola kan andum fana eh, silo kundu tan fe wala mu na nafulo be kasara tan bulu saye nte futanola yo ani jato mantar kendi arenta do ko fana kenola ñam faka fala fala balagha ko sayan futandir lan tambulu sayen ji alyawma bi illa illa billahi fo ala de suma bi ka wo de maro wala sinkanandi dinon. fa as'aluka mbe dani la billadi a'taka al-lawna al-hasana mbe dani na sola la manso mi yalon ko wala wale eh, eh, bala bala bala bala Eh, sufu ñima wala mo e balola fato bala fata ñima diira wala giddal hasana nim eh, bala bala bala fura ñima ayo diira wal mala ana na fulo fana laya kan ba'iran wala mo ñankomo ma koy ñankomo kilento ye ataballahu bihi fi safari wala mo ma koy mbe dan na manso toyala manso mi yalon ko wala e balo sendi a be ñandi ay na fulo nafulo fanandi le sayi yomma koye ñankume kilin dammato eh, ataballagu bihi fi safari ngam fam ma koy ala na tamasilo ngam fakala kay ko fekkuko kehiri kay wallahi kul kuol da kunnale julolu ben kuol ɓe siyarin kunna kabira fa fakala eh, wo malaiko ñin kay wolen ka anni arifo ka baraka mun dayta nyelon ne de alam takun abras yakdaruka annasu yakdaruka annasu foytaneno mankenu bala jawtiyol ti muuli ka ñawoyla faqiran i fuwarima fa ataka allahu ala naate ni fewnu beeɗiila qala bala jawtiyo ka wona ñama ko innama warithtu hatha l mal ntentawot e ko min fo ntentawoti de ntenga ñin nafulo keetale kabiran an kabirin in kabirin ma manyol yolle na fulo lam manyin defo kabira fotan an mam fa ma fa dan fanan nga keta ndolla wulu ndolla fasin wala na fulo ndol ngai keta wolle nyimma gen amangen fa qala malako ka ko in kunta kaliban na tele kum woni atare faniya laje fa fasayyaraka Allahu ila ma kunta alama ala e murundi tartanu nyame sai ay won ani wodan kan no bula nyota atata sawunda eh kum الأقرع fana ya fi suratihi سورته e, ate sa kata fanan kun be busere no komisa wota tanu nyame hay atihi wota tanu nyame asamo fa qala lahu mislu ma qala li li dhalika ay min fo bala jawti wo nyon fanan fo nyim kun buso fanaye radda alayhi mislu ma radda zalika fanaye lanjur kilmu dante ko nyim bala jawti fo nyame فقال كايكو إن كنت كاذبا نين آدر كو بفني على فسيرك الله إلى ما كنت ألما عليه مروندي كو ترفن من نيامي أي مروندي فوارياتو أيلا أي بلو بيتنيا wa ata la qarata ra aqrata kumbuso fana nya fi suratihi wa nya ma go nya wa hayatihi ko afwan wa ata la ama ata atata finginde anata ta finginde ya fi suratihi ko fana tatano nya mi finginde ya nya wa hayatihi ko ala al halu nya fakala ka ko rajulun miskin ke wa ke fentango wo ibnu sabile anno silo fanan kundota en kataate ɓi al heɓalo silo be kundotama fi safanna silo kam fala balagali alyoma mi futandir futa ñatenna bi illallah eh, illallah eh, illa billah fo ala fo ala demaro suma bi ka o kola yitala makoyron fa asaluka billadi radda alayka basaraka ŋe ŋe dani mansoto mi yalonko atele ye ñamurundi kam yamma koy satan sajito ata balla biha fi safari ngam fande ma wala pour natama silo kam faqala finkinte ko wala ñama finkinte nyaa muru ndaga kay ko kadi kuntu aman taran be finkinte faradallahu ilayya basare alay ñamuru ndi fa mashita min diate wota na ɗiyate kilenda na ɗiyate fulata na ɗiyate tanta na ɗiyate monta mashita min diate ata wadda ma seta nadia min ta yau to diyata yewtu ye nadiata yaɓe sama kilin da mata je min ta diyata yewtuji fa wallahi nan kal arama aji hadu ka al alyawma bi shay'in nte nte ɓalanna iye ma aji hadu ka al alyawma bi shay'in nte ɓalanna iye bi fenna akastahu lillahi min ta alaye wallahi nte manta balanna wola andu ntem fan jela eh, ntem fan jela fana kaje ko nematale nga nemale ke fenne te minta ala ye jang kantu ndaman katake ala le ya beke ala le nta sonyinna andu ite fana yata o ala le saye woto aman kente la kono ente la eh ente la buludi ka o ka o eyo andun fana nte balanna fana k'a fɔ i y'a cika i ye fɛn ta min y'a lɔn ko i ye o ta pour kama k'e eh, fan maa ko ye ala ye ntete balanna wala o kabira ko wala ɲama ako eh, eh, ka amsik malak kaila nafulota fa innama ubtulitum ala yali jarabi ñin kuwola le faqad radiya allahu anka ala duñate tamale wa sahita ala sahibayka ilo kafu ñofulolu ala gisu botawol kan saye wolu ala wol murunda ala jarabo kono le a fela ayete kanande mutafakun alayhi bukhari ne muslimu kammen dañin hadiso sa hadiso koto ñe nata kumoɗol foje a ko wa nakatul ashra wala mu munum nakatul ashra wala mu miyana ko kono bala antaja eh, ako antaja wo kumo wala mu wuluta si tawaroni woron jan ko an abi yala muta abi yala mo saddade ibnu aus min abi saddade ibnu aus hede allah on almal du ñanama kala ko alkayisu hakilima momi yalon ko a be kalama wolo man dana nafsahu wolon momin yalon ko aya fan kontibo aya fan kontibo aya fan pesa kabira a fan o juube wa amila lima ba'da al mawta ay barol ke ay eh, saya kola ala barol ke ulewo kamma yelondi ibe lori dawda ibe fen fen barala ya kenyin kamma ko saya kola nkana bonoje womo wala mu hakilimat hannin tara ko yikbe ministre yalla wala presse yalla wala be mum pala sifa to wala tam almamol to wala tam alkalol to wala mu eh, gofono ibe marale min dole bari yelo baro yake komisa ya bara nyin kama ko alkiyama li nim fotata kana bono kana ke mo kasara no di ya bara ko baro ya nyini bulu nyami e kana mol tapala e kana molu jamfa e kana ku kami alon ko wala ni silo nyim mi e sije amino man kilin e kana o ko wolo mo moti mi alon ka hakilo soto wala ajizu bar mo koren ton wala mani taba nafsahu hawa wala moti mi alon ka ni dia no mo wata watamanna ala llahi l amane hata fanjikinde ala ka fo ko he ndenga place ɓaala soto ja sikeno e eh, komin ka keni ndef ata sikeno nga arjana walla ala ala nematala wula mum wo korintuŋol ti mi ye lon ko i kay ɓulay ni ɗiya nooma andu i kana i fanjikinde ko ala ɓe yanfule tolumale walla ala ɓe kela tendin tendin wala mum koruntuŋol ñin hadis o fana mu hadisi ñin malati comme ça termisi ya fiila ñaamin yo bare hadiso ñi eh, moɗoli ya a lampundila bari hadiso ñi ni ya juɓe batara ko hadi saharum yo ni dara hadisi eh, tan tan woro worowula ñawoto wala mu eh, an abi hurra mi rabi hurra mar de allah anhu wal mariya ko kala ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila kisano bay min husni islamil mar'e nyimbe mola muslimi ala nyinya nyinya kono mala yani yanihi da bondi kuro kute dami kar tata min dole kar be mun kula kunna kar borna min dole kar ka nyaadi de kar kala finyi dabe lori mol kandron ako nyimbe muslimi ala sahaya to ku ye da boje yo nyi hadiso fana ni ala silolu be juube e batar ko hadiso lo mi alon ko eh, a sahaya tal yo hadisi do jami alon ko mo hadisi to nyim bunda do no hadisi taworo ni sey njawti o hadisi o ko yawmuta amru ibnu eh, umar eh, an umar umar radhiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam ko kila sen ba kala ko la yasa la yus'alu ar-rajul bu ko nyinin ka fima mundilli atina daraba imra'atahu ayala musonin bute de lomin kan to bar hadisi wa atemu hadisi furngolti abu dawud la fila yo bara hadisoñin manke hadis sahayanante kanto hadisoñin filar la min moɗo ɓa kono min yalon ko eh, hadisoñin be lowol wala kam andu womu molti min yalon ko lampuruno ka fay ko abdourahman ibn eh, muslami abdourahman al maslami ni abdourahman maslami hala momalo mo façon jimalom sawo kammalate to tarawñin hadisoñin kono watina hadisoñin manke hadisi katerente yo ñine mu eh, bi ñim eh, wala dal te mbalola jan inchallah fo wate kote mo sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira walhamdulillah